Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da Saroniya da fara'a da efe Nomad da LOL da kuma a sarauniya a kasar ghana kuma ana iya kama alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalamasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji yadda a Abuja da Maiduguri aka yi ta juyayin kashe 'yar agaji hawa Liman da 'yan Boko Haram suka yi. gaskiya yarinya ce mai kokari mai taimakawa ita ta sadaukar da kanta domin ta tafi domin su ainihin turawan dokansu ya hana su je wajen za kuma a ji martanin tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji tahiru bafarawa kan haram ta fita kasar waje da gwamnatin najeriya ta yi mashi bafarawan da sauran fitattun 'yan najeriya 49 kan batun almundahana hasalima kan wannan batu za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan eh, wato bayan labaran duniya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duka waɗannan fa sai an ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare. Sojojin Amurka sun tabbatar da cewar mutuwar dakarun an samu mutuwar dakarun Al-Shabaab 60 a wani harin sama da aka kai ranar Juma'a da ta gabata kusa da birnin Harande da ke tsakiyar Somalia. a wani bayani da rundunar sojojin amurka da ke afirka ta bayar ta ce harin da aka kai na haɗin gwiwa ne da gwamnatin somaliya Runduna ta afirka da ba da tabbatar da cewar babu wani farin hula da ya samu rasa ransa a sanadiyar harharen da aka kai a ranar sha biyu ga wannan watan ya zuwa yanzu dai kungiyar al-shabab bata ce ufan ba akan harin da aka kai ko kuma mace-macen da aka samu. Gwamnatin Najeriya ta ba da tabbacin kisan wata mata ma'aikaciyar agaji na 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da ita tun a farkon wannan shekarar. Ma'aikatar yada labarai ce ta bayyana haka a jiya Litinin inda ta ce an kashe Hauwa Muhammad Liman mai aiki da wani asibiti a samun da aka same ta da laifin daga kungiyar ta take aiki da kungiyar ah, ah, Red Cross. liman da saifura kosa waɗanda ƙungiyar suke wa ƙungiyar icrc aiki an kama su ne a watan maris lokacin da aka kai wani hari a wani asibiti da ke yawan ranar a kusa da nan birnin borno tare da kuma alice kosha wadda jami'ar kiwon lafiya ce da ke aiki a asibitin da majalisar ɗinkin duniya ke ba da agaji a ƙarƙashin tallafin unicef 'yan adawar isis ne tare da haɗin gwiwar 'yan boko haram suka kama matan ma'aikatar watsa labaran dai ta ƙara da cewar gwamnatin ta yi bakin ƙoƙarinta na ganin ta daidaita da 'yan ƙungiyar ta boko haram don ceto rayuwar lima ƙarshe dai a sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya gana da yariman saudi arabia mai jiran gado muhammad bin salman a yau talata inda suka tattauna game da ɗan jaridan nan na Amurka da ake zargin cewar an kashe shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul, amma ba a gama fitowarsa ba. Yayin da Pompeo ke ganawa da, yake ganawa a Saudi Arabia, shugaba Donald Trump ya ce shi ma ya yi magana da ta wayar tarho da yariman kuma a cewarsa ya musanta duk wannan zargi da ake yi a game da mutuwar jamal khashoggi tashar talabijin ta amurka ta cnn da kuma news da kuma New, York Times sun ruwaito cewar kasar Saudi Arabia na shirin amsa cewar an kashe ɗan jaridan nan a cikin ofishin jakadancinta bayan isar shi ranar biyu ga watan Oktoba. wasu rahotanni da ba a tabbatar da sahihancinsu ba sun ce gwamnatin saudi arabia na shirin ɗaukar laifin mutuwar kashaggi akan kurakuran da aka yi ba kan ƙa'ida ba a lokacin da ake tuhumarsa. ɗaruruwan mutane ne fararen hula suka gudu daga muhallansu bayan da fada ya kacame a jihar yai riba da ke ƙasar sudan ta kudu a tsakanin ƙungiyoyi biyu da ba sa ga maciji da juna. Faɗan ya faru ne dubun dubatan mutane sun yi ƙaura daga gidansu yayi a yankin na yai a sanadiyar wannan rigima da ta ƙaure tsakaninsu. 'Yan ƙungiyar Spilo da ƙungiyar NSF a jihar a ranar Juma'a wanda suka arce dai sun hada da mata da kuma ƙananan yara an gano su lokacin da suka samu mafaka a ƙarƙashin wata bishiyar mangoro kusa da wani coci na episcopal ɗaya daga cikin matan da suka gudu daga ciki suka tsira daga cikin wannan hari monica dudu ta ce ta ga gawarwakin mutane birgit a kwance a ƙasa lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙauyen nasu a ranar lahadi da ta gabata Isu Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji, 'yan Najeriya kama daga Abuja zuwa Maiduguri sun nuna bacin ransu kan kashe wata 'yar agaji hawa liman da 'yan Boko Haram suka yi bayan cikar wa'adin kashedin a biya su wata bukata. tuni dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan najeriya suka shiga kiran gwamnati da ta yi duk abin da take iyawa ta kubutar da sauran 'yan matan da ke hannun wannan kungiya ta boko haram daga abuja ga madina dauda Nigeria, why? Yadda 'yan kungiyar fafutukan kwato 'yan matan suka dinga yekuwa kenan da kuma yi wa mahukuntan kasar tambayoyi a kofar fadan shugaban kasa a yau din 'yan kungiyar sun yi tattakin nuna juyayi akan kashe hawa liman ma'aikaciyar kiwon lafiya da 'yan boko haram suka ce sun hallaka bayan sun ba da wa'adin kwana talatin barista fatima abdullahi tana ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar bbog ga bayanin da ta yi mani mu ɗaya a maiduguri kuma ita kawar kanwata ce muna ta magana da ita maman a kan yadda za a yi a taimaka a fito da ita duk abin da za a yi an yi ta yi so shi yasa duk abin ya biya dame mu kana ji kana gani kai a ce an kashe shi yaya uwa ta iya amsa wayarki mun yi magana da ita jiya mun yi magana da ita yau da safe ma amma har yanzu ita bata yadda ma cewa ita ta rasu kashe hawa Liman ya auku wata ɗaya kenan daidai da rahotanni suka nuna cewa ƙungiyar Boko Haram ta hallaka Saifura Kwarsha ma'akaciyar jinya ce da ƙungiyar ta kame a watan Maris tare da yin barazanar hallaka sauran mata biyu da suke rike da su. Da Liya Sharibu, 'yar makarantar dabci ta jihar Yobe da Alice Loksha Gada ma'aikaciyar UNICEF matukan ba a biya musu bukatunsu ba. Malaman addini sun tofa albarkacin bakinsu. Sunana Reverend Yakubu Pam, chairman na kan na Northern Nigeria. Muna kiransu ne a musamman mu shugabannin addini krista da musulmi cewa dan allah a cire waya nan 'yan mata din To sunana Muhammad Nuru Khalid ni ne limamin Apo Legislative Quarters Abuja. Abin da ya ɗauki hankalinmu shine akwai rashin adalci a ce an saci yarinya an ɗauke ta da karfi an kai ta wurin da ba da ta ba. Kuma an hana mata damar rayuwa a cikin 'yan uwanta. wannan ba karamin zalunci ba ne kuma abin bakin ciki shine an yi shi da sunan addini abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati za ta ɗauka madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina daga Abuja kuma bari mu je birnin Maiduguri inda wakilinmu Haruna Dauda ya tuntubi ambasada Ahmad Shehu jakadan wanzar da zaman lafiya na kungiyar matasa Youth Federation of Nigeria a turanci kan kisan hawa Liman da kuma ci gaba da tsare sauran 'yan matan sai ya ce. Eh, ainihi malaruna ba wadin da za mu yi amfani da shi wannan abin da muka samu kanmu ba za mu iya bayanin shi ba domin mu duka wannan abin ya zo mana a bazata kuma ya kashe mana jiki ba na wasa ba domin ka duba wannan abin da ya faru a tarihin duniya ba a taɓa yin irin wannan abun ba in ka duba mutane ne wanda suke su taimaka jama'a sun je suna taimaka jama'a sai wannan abun kuma ya faru da su da a faru yana faruwa irin ya ritsa da mutum da sauransu amma musamman a yi wannan aika din gaskiya ya sa dole sai mun sake wani tunani akan wannan lamarin wannan tana ɗaya daga cikin wannan masu aikin sa kai na kungiyar NGO da ake cewa NGO gina takaice na biyu da aka halaka kuma a bainar jama'a kamar ya kuka ɗauki irin wannan hatsari da irin waɗannan ma'aikata suke shiga ne musamman ma mata eh in ka duba matsala ne sosai zai zama mana koma baya musamman mu al'umman arewacin najeriya in ka duba lamarin dama ilimi da lamarin karatun mata yana zama matsala tukuna a samu yarinyar da ta sadaukar da kanta musamman ta je ta ce za ta taimaka jama'a tukuna wannan abin ya faru da ita gaskiya dole a zauna a duba sosai in ba haka ba wannan abin da wannan abin zai janyo mana ina gani a shekaru ɗari na gaba ba zai yi wuya a samu maganin shi kamar wannan abin ya sa ku kun yi kasa a gwiwa kenan wajen yadda kuke gudanar da ayyukan ku koya kuke ke ɗaukan wannan lamari Eh, in ka duba wannan kisan yadda ya faru ya yi affecting din ita yarinyar kanta da kuma al'umma da kuma masu taimaka kansu in ka duba ICRC su ne ainihi masu su shiga gaba ma su ga cewa ana taimaka ai releasing din wayansu tukuna a ce ma'aikata nasu tukuna wannan abin ya faru da shi in ke ka gani ai abin ya wuce gona da iri kuna aiki ka fada da ka fada da waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu kamar wannan abin ya sanya muku gwiwa ne ko kuma a mu dalilin wannan yadda muka fada da safe wannan abin da ya faru ba zai sa mu yi sanyi a gwiwa ba domin taimakawa al'umma a kowane addini akwai shi a ciki kuma a matsayin mu na kungiyoyi ma na zaman fula masu taimaka jama'a in ba mu ne na fari muka je muka taimaka yan uwanmu ba bayar da za a taimaka musu a cikin wannan yanayin tukunna in taimako mu ba mu ba su ba baki ba su ba su ba yanayin da suke samun kansu zai fi haka ma saboda haka wannan abin sai dai ya kara mana gwiwa su kuma ita yariyar na wanda da iyayenta da wannan abin ya faru da su na so su ga cewa wannan abin ubangiji ne ya sa kuma ta yi shahada domin aiki ne kake na jama'a wannan abin ya faru da kai ka san wannan yarinya haka a zahirance kamar ya za a bayyana ta ne gaskiya yarinya ce mai kokari mai taimakawa ita ta sadaukar da kanta domin ta tafi domin su ainihin turan dokan su ya hana su je wajen sai dai su yi amfani da wani wanda yake so ya taimaka a yi wannan aiki na gode kwarai da gaske Allah ubangiji kuma ya kare kuma a gaida Haruna da wannan rahoton. Daga batun tsaro kuma bari mu je batun siyasa da yaƙi da cin hanci. kamar yadda aka sani kwanan nan gwamnatin najeriya ta haramta ma wasu fitattun 'yan najeriya fita zuwa kasashen waje saboda zargin su da almundahana tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji tahiru bahurawa na ɗaya daga cikinsu don haka wakilin lamido abakar ya tuntuɓe shi kan batun lamido gare ka misali a baya bayan nan gwamnatin najeriya karkashin jagorancin shi shugaba muhammadu buhari aka fitar da jerin sunayen 'yan najeriya da dama waɗanda ake batun a kwace malasisi ba za su iya zuwa ƙasashen waje ba a baya bayan nan kotu ta zartar da hukuncin ta wanke ka ne ne martanin ka dangane da wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka zuwa yanzu kuma sunan ka yana ciki sai abin da ta gode ma Allah don wasu abubuwa ba Allah ta samu jirar ta na ko dai na mamaki a cikin suna a cikin wani suna waɗanda gwamnati ke shirya sannan kowa ne talatin da ɗaya da watan bakwai yau wata a ko wata uku ko ta wanke har a cikin suna na ta ciki efcc ko icc ko kotu ba ta riƙa min rigar kotun na san na ba sannan kuma kotu ta wanke ni ta ce ban da shi wannan abin kunya ne ko an ma ba su na ba su ne a wata suna kamar nan gaba ko wani shirin mataki da kake shirin ɗauka na komawa kotu dangane da wannan al'amarin. ilimi da kai koki wanda ya bama Allah abuwa ne da ba koki ni kullum rayuwa ta komi ne ne da Allah ne shi saboda in ka bama Allah ko komai cikin ya haɗe ka zuwa gobe alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sa to a gaida lamidu da wannan rahoton kan wannan batu na hana wasu manya da ake zargi da almunda hana fita kasashen waje za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kafin nan ga ƙarin bayani yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna ake kan layi a Kaduna. Malam ta almasu garba barka da dare. Barka da warhaka Musa. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Gare ka Alhaji Musa. To alhamdulillahi wannan batu da muka ji gwamnatin Najeriya ta fita akan waɗannan mutane waɗanda aka hana su fita kasashen waje saboda tunanin wasu abubuwa da sauransu ni gaskiya abu bai zo min da mamaki ba saboda kaga malam ka almasi yawa idan muka ɗauka kaga irin waɗannan gwamnoni ko kuma wayanda suka tara irin waɗannan kuɗaɗe a kasashen waje abubuwa ne wanda suke za su je su ɗebo su domin don wata biyan bukatar su kuma na biyun su a yau idan aka ce ka ɗauki kuɗi ka je ka kai ƙasar waje ba fa kai za ka amfana da su ba 'yan ƙasar ka ba su amfana da su ba wayannan mutane ba su karɓi kuɗin inda a ce kamfanonin ka suka kafa a Najeriya kaga inda ƴan ƙasa za su samu aiki duk wannan maganar rashin aikin yin da ake ya za an wuce gurin da haka mu abin da muke gani wannan abin da gwamnatin ta yi ya yi daidai ko muna muna fatan Allah ya kara Muhammadu Buhari lafiya a tashi lafiya Alhaji Musa Jalo na gode. To mun gode Alhaji Musa daga Kaduna kuma bari mu kaɗa sakkwaton Shehu Ake kan layi a sakkwato. Assalamu alaikum mai magana ta zuwa Abubakar Buran yaki shagarar local government Sokoto State tarayyar Najeriya. To muna sauraron ka. To gaskiya abubuwan akwai irin da kai bisa ga irin yadda kowane bangaren ka ikirarin ya bi in ita gwamnati tana ikirarin ta bi doka wajen ainihin haramta ma waɗannan mutane fita. Su kuma suna ganin a'a an kauce makundin tsari ko kuma ana son a takura musu ne. Saboda haka ni ana gani ko ta ɗaya ne za ta iya walwale wannan dambarwa da ta sunuka tsakanin gwamnati da kuma waɗannan da ake zargi da cin hanci da rashawa da fatar za a kamanta gaskiya da adalci wajen gudanar da duk abubuwan da suka shigo waɗanda yake suna da saɓani masu kama da wannan na gode mai magana ka biyu baka balan yaki shagaru lokal government ta kusa ta tarayyar najeriya to mun gode daga sakkwato kuma bari mu je mu mina wake kalla ya mina ado tela erana to gare ka ado tela Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna jin ka. Muna jin ka. Wa alaikum assalam. Abin da shugaban kasa dauka ya yi daidai da iyakacin shugabanninmu na yanzu domin gaskiya talakawa da ba sun shiga cikin wani dangi gara da aka yi masa haka. Allah kuma ya taimaki shugaban kasa Buhari. To kuna ta cewa ah, gwamnati ta yi daidai ta yi daidai ba ku ganin watakila akwai eh. harkar siyasa cikin wannan al'amarin? A'a, ai babu harkar siyasa su dama tun da kaga suna irin wannan ai su dama sun sa akwai talaka dama daga gidansu ne sai 'ya'yansu. To wasu za su ce wasu za su ce Allah ya mai jagora akan irin wannan abu Allah kuma ya taimake shi ya tsare shi. Eh wasu za su ce me isa ba a ɗau wannan mataki ba tuntunin sai da aka ga ko lokacin kamfe ya gabato. a dama wannan abu akwai shi a ajiye lokaci ne ake jira kawai kuma yanzu ne lokacin ya zo daidai da za a yi to mun gode har yanzu dai mu makale a jihar wa wake kan layi a naija har ila yau assalamu alaikum wa alaikum assalam suna magana da Ibrahim da wake hula a garin mai gode a Kimba to ta kwara gare ka to gaskiya wannan mataki da Buhari ya dauka ya yi daidai akan haka kamar yadda ainihin masu bugowa suka faɗa. Mm. don saboda a duk duniyar nan gaba daya in ba najeriya ba babu a wata gwamnati ta wata duniya da za a saci kuɗi ma'aikacin wani ya saci kuɗi ya zauna lafiya in ba najeriya ba hmm. kuma ko da misali an ce siyasa ce eh lallai mun ji siyasa ce kuma haka din ma yayi daidai to muna fatan duk wani mai hannu mai cin dukiyar najeriya ya kasance an zakume shi musan da shi ko shi wane ne To mun gode daga Niger bari mu je mu Kaduna mu koma Kaduna tunda nan muka faru wake kalla ya Kaduna. To ni kuma sunana Abdullahi Musa Sogidi kuma na kira ku daidai wannan lokaci ina nan baballe na Abba Plaza ne a kasuwan barcin Kaduna Najeriya. To muna jinka. Uh, ka almasi uh, wannan wato dambarwa na hana wasu da ake tunanin sun wato wato cin suna da cin hanci da rashawa fita mm. ni ana wa tunanin gaskiya abu ne mai kyau to amma inda gizo ke saƙa shi wasu daga cikin 'yan siyasa suna ganin cewa kamar an yi ana amfani ana so a yi amfani da wannan dama ne domin daƙile ma wasu jam'iyyar dama to inda abin ya zama haka shawara za mu ba shugaban kasa yana da kyau duk wanda aka san cewa wannan cin hanci da rashawa yana ciki ko daga wani jam'iyya yake ko daga wani bangare yake a kama shi sannan wannan doka ta hau kan shi hakan ne zai sa al'ummar Najeriya su samu natsuwa a ƙarshe yana muku fatan alkhairi daga Abdullahi Musa gidi baban na Abba Plaza kasuwan Barci Kaduna Najeriya. To mun gode malam Abdullahi har yanzu dai muna Kaduna wake kan layi a Kaduna. Ibrahim Bello Sokoto ne. To muna jin ka malam Bello. gaskiya wannan abin da bahari wannan gaskiya saba ma doka kayan da Allah don tauye hakkin mutane ne ka ce ka binciki mutanen da ba ba ake ƙarƙashin gwamnatin ka ba ga mutane na lahi ƙarƙashin gwamnatin shi buhari amma kasa bincike su irin su abaci da lawa irin su abba tari eh, irin su lau daura amma kuma a tsoko ni shekaru sha shida ko ashirin a ta bincike su wallahi na ɓata lokaci ne kawai ke malamai sun ga shi gaskiya bincike irin wannan allah hana shi in ka zo ka ce ga yadda za a yi kawai da gare ka kai a yi kaza amma abin da baya Allah bane tambaye ka baya ba saboda ka wannan wala sun ne kawai wannan bincike da ake wannan mutane ni gaskiya ni je ban da ra'ayi wannan almishi garba gaskiya wannan bai dace ba gaskiya kamata shi su eh? wato na sakkwato kana ganin wato kenan kawai a bar kowa ya bala kuje kenan kawai koko eh a bar kowa kenan ai a'a ba a bar kowa ba ai abin da ya wuce baya Allah ba zai tambaye shi ba abin da ake a gwamnatin shi Allah zai tambaye shi amma na baya duk Allah ba zai tambaye shi abin da Obasanjo ko Goodluck to to Allah shi wannan to mun gode mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mina wake kan layi a mina assalamu alaikum sani dan hautan gini mijin yargata to muna jin ka mijin yargata a zahiri abin da muhammadu buhari ya kyauta mana abu ne mai kyau dama abu ne wanda muke saurari, kuma gashi allah ya sa ya kaddamar da abubuwan saboda in dai a ce a siyasa ala kulli halin maciya amana su za mu sa a gaba a mm. gaskiya mun kashe kanmu a gaskiya mun kashe kanmu a najeriya babu ci gaba a siyasa wanda aka tabbatar da cewa mace amana ne kuma shi ne za mu ɗauka mutum a zahiri ba mu yau adalci ba a najeriya gaba ɗaya to amma wasu na ganin kamar ba kowa da ba dukkanin su aka dau mataki akan su ba kamar akwai siyasa ciki ya kake ganin abin maganar siyasa wannan duk bata taso akwai mutanen apc akwai ko na pdp kuma ni na tabbatar da cewa ba wai maganar dan apc ko kwadan pdp ba na tabbata buhari ko ɗansa ne ya sata ba zai kyale shi ba kuma ko ni ne dinnan a matsayina na masoyin shi idan ya bani ya ci amanar al'ummar da suka zabe shi saboda haka muna goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan al'amari Allah kuma ya taimaki to mun gode da da ra'ayinka bari mu je kebi wake kan layi dai yanzu muna jin ka daga ina wa alaikum salam daga gobe to muna jin ka eh, ra'ayina abin da aikata ya ce eh ka daga murya ka daga murya son samu wani abin da ya ya ce sosai sosai ya cancanta ma a ƙara bincika wasu ma sosai game da waɗanda a ƙara kamar mutum ɗari da hamsin. <laughs> To to mu wannan ko sun yi karan amma abin da ya ce ubangi Allah ta'ala ya ƙara masu lafiya Allah ta'ala ya ɗauka shi Allah ta'ala ya sa wannan zaɓen da za a yi linkin da linkin a tashi kuma ɗaure musamman hakan. Suna ya Usale Gombe. To ba ka ganin in aka yi haka ba za a shiga kamar dai ba za a yi adalci ba? A'a, ai adalci kenan idan har ba za a yi wannan ba, babu adalci kenan, amma hakan shi ne adalci. To mun gode na Gombe, mun gode ma kowannen ku da ya ba da ra'ayin shi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a yau ne aka yi karo na biyu tsakanin Mena National ta Nijar da Eagle de Carthage na kasar Tunisia a fannin kwallon kafa a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na wasannin kwallon kafa Kamaru shekara ta tara. Kungiyoyin guda biyu sun yi karo a birnin Tunis kwanaki hudu da suka gabata inda Mena National ta jamhuriyar Nijar ta sha kashi shiri da da banza abinda ingiza ta a matsayi na kutal ko baya na rukunin ji na tankaɗe da rairaya na neman shiga wannan gasar ta kwallon ƙafa ta kasashen nahiyar afirka a baɗi idan muka tsallaka a ƙasashen daban-daban na duniya a yau a sassa daban-daban na duniyar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashe na ci gaba da fafatawa a wasanni na sada zumunci brazil na goga da argentina sai belgium da ƙasar holland poland ko bai ba yayin da denmark ke buga da autrichia sai kuma sweden ke goga da slovakia yayin da ake buga a nahiyar turai a national league ko kuma Ligue des nation kasar faransa a rukuni na a tana bugawa da kasar jamus sai ukraine a rukuni na b tana buga da republic czech yayin da ireland ke buga da pays de gal sloveni na bugawa a rukuni na c da shipra sai norway ko norvege a rukuni na c tana buga da bulgaria letoni a rukuni na d tana buga da georgia ko georgi sai kazakhstan da tamake andor a dazu-dazun na rukunin na d da ci hudu da banza armeni ko armenia ta wa macedon ɗaya da nema gibraltar za ta buga da liechtenstein an anjima. idan muka leka a wasannin tennis kuwa yanzu haka ana ci gaba da buga a wasannin open na birnin moscow na kasar rasha yar kasar faransa nan vladinovich dazu dazu nan ta yi nasara ci shida da ɗaya shida da uku gaban yar kasar rasha ana kalinskaya yayin da simona alep yar kasar romania wadda ke da matsayi ta ɗaya a duniya a wasannin tennis yanzu haka ta yi saranda na nuna ba za ta iya shiga wannan wasannin na open na moscow na mata na wasannin tennis ba saboda ciwon da take fama da shi gabanta ita kuma zakaran wimbledon ko wasannin open na kasar ingila na wannan shekara yar kasar jamus angelique keber ta nuna a wata sanarwa da ta fiddo a dazu-dazun nan cewa ta rabu da mai horar da ita cewa da win fiset dan kasar belgium wanda shine ya taimaka mata a wannan shekarar ta kai gaci a wasannin tennis na wimbledon na kasar ingila haruna maman bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Zuwa da Haruna ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa'a ta ɗaci. Amurka ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ci gaba da ƙaƙaba ma ƙasar Koriya ta Arewa takunkumi biyo bayan yarjejeniyar da koriyoyin biyu suka cimma na samar da hanya da layin dogo a tsakanin ƙasashen biyu. Yayin da wannan ke faruwa kuma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in na ci gaba da kira a kan kasashen duniya da su janye takunkumin da suka saka wa koriya ta arewa wadda ya ce tana ci gaba da kokarin ganin ta daina amfani da makamanta na nukiliya sai dai kuma gwamnatin amurka ita kuma ta ce ta nace akan cewar kada a dakatar da wannan takunkumin na koriya ta arewa ta kuma karshe cewa cewar koriya ta arewa na cin na neman ta daina amfani da wannan ah, tsari nata na hada makamai masu linzami sai dai amurka da ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ma ta saka ma ƙasar ta koriya ta arewa ta kunkumi mai tsauri sojojin amurka sun tabbatar da mutuwar dakarun al-shabab 60 a wani harin sama da aka kai ranar juma'a da ta gabata kusa da birnin harad da ke tsakiyar Somalia. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gabaɗinsa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Shisu Aliyu Harande wanda ya karanta mana labaran duniya da Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injinin mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.